أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi sharhu masailil jahiliya. التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية wanda yau muna 21 to ga watan ga watan goma shekarun hijira 1438 insha Allah za mu tashi akan matsala ta 60 daidai da kuma 61. Abinda matsalar take karantaswa shine iftira'ul kadhibi ala Allah wa takdhibil haqq wa takdhibi bil haqq. ƙarya a ɗora wa Allah a ce shi ya faɗi, da kuma ƙaryata gaskiya idan ta zo. a ƙagi ƙarya a ce in ji Allah, Allahn ya kawo nasa a ce ƙarya ne. Wannan shi ne ɗabi'ar mutanen jahiliya. Ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya zo ya kore, ya tsawatar a kan kada haka ta faru a wannan zamani na ƙur'aniya. sannan wannan bawan Allah ya sa ta daga cikin matsalolin da ya zubo a wannan littafi wanda yake son al'ummar musulunci su nesance su su ne matsaloli guda biyu da suka haɗu suke wannan magana ƙaryata maganar Allah da kuma ƙirƙira wa Allahn ƙarya ko a ƙirƙira masa ƙarya kuma a ƙaryata gaskiya almas'alatani sune matsaloli guda biyu sittuna wa hadiyatu wa sittun matsala ta sittin da matsala ta sittin da ɗaya duka sai ya haɗa su da yake abun yana gwame da juna iftira'ul kadhibi ala allahi matsala ɗaya kenan wa takdhibi bil haqq matsala ta biyu a ƙagi ƙarya a ce Allah ne ya ce a yi haka hakan umarni ne daga Allah kun ba ku yi ba kun zama kafirai. Maganar Allahn kuma ta gasken sai a ce ƙarya ne in kun bi ta kun ɓata. Allah ya sauƙaƙe, wannan halin ‘yan jahiliya. Iftira'ul kazibi a sharhu, iftira'ul kazibi alallah, ƙirƙirawa Allah ƙarya Wa'ala ala rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam da kuma kirkira wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙarya wa takdhibi bil da kuma ƙaryata gaskiya hadisan ƙarya ka shiryo ka shiryo ko ka bi wanda wasu suka shiryo ka zo ka rika cewa in ji manzon Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا kuma ƙarya ne shi qur'ani da yake ba zai yi ayi aya ba sai dai ayi bayani ayi misali ayi misali a ce Allah ne yace eh Allah ne yace wa ne zo yace Allah ne ya turo yayi kaza Allah ne ya zabi wa ne akan ya fadakar akan kaza Allah ne ya daukaka shi Allah ne ya zabe shi Allah ne ya bashi umarni Allah ne ya bashi matsayi, Allah ne duk kuma ƙarairayi ne, babu inda Allah ya faɗi, abinda Allah ya ce kuma an ƙaryata. Wa takzibi bilhab gaskiyar da ya zo da ita ga ta nan aje an ƙaryata ta. Wani bafulatani wani ya zo ya same shi, wai su tafi a wani gari wai sunan Allah da na manzon Allah ya bayyana a jikin ganye. Ya ce, To, ƙura'anin nan ma aya nawa muka yi aiki da ita, duk bai shi mu bahe mun je gun ganye? Ke don Allah ɗauki sanda mu tafi kiwo. Eh, ga ƙura'ani ga hadisan manzon Allah duk mun bar su sai mun je kan bishiya yanzu? Sannan za mu gano gaskiya, duk wannan ma mun ki aiki da shi sai mun je gun ganye. Kada Allah ka rabu da wannan ƙarairayin banza, ka zo mu tafi kiwon mu. ya fi musu ki eh, wai suna Allah da nama zuwa Allah ya bayyana a shi wai in kaga ganyen eh, la ilaha illallah ne Muhammadu Rasulullah ana ta zuwa ce, to ba Qur'ani ne a gida Qur'ani la ilaha illallah nawa ne a ciki eh hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne a ciki eh sau nawa muke dauka mu karanta sai yanzu kawai za mu je mu hau bishiya muna bin ganye muna leke ko za mu gano shi? Kan ba su Min ɗariƙati ahalil jahiliya, wannan fa ita ce hanya ɗariƙar ‘yan jahiliya kenan, mislu ma ƙalu. irin abun da suka faɗa lamma kanu ya duhu na bilbaiti wato urwa lokacin da suke zuwa suna yin ɗawafi tsirara aka taɓa su aka ce ba kyau wannan ina amfanin wannan suka ce kai wannan fa mu haka muka tarda kuma haka Allah ya ce mu yi umarni ne daga Allah haka suka faɗi lokacin da suke tsira, wato ɗawafi tsirara qalu an hadhihi alwaqiha suka faɗa game da wannan mugun aiki nasu suka ce wajadna alaiha aba'ana to mu dai haka muka tar da ubanninmu suna yi kai wallahu na biha Allah ne ya umurce mu da yin haka to haka duk wani wanda ya gaje su zai faɗi in ya zo da bid'a sai ce manzon Allah in ya zo da shirka sai ce Allah yayi shirka ya ce daga Allah yayi bid'a ya ce daga manzon Allah To haka su ma waɗannan suka ce, Wai wallahu amara na biha, Allah ne ya umurce mu da yin haka, wa haza minal kadhibi Allah. Wannan yana daga cikin yi wa Allah ƙarya abinda bai faɗi ba ka ce ya faɗi, Allah ya kare mu. Yi wa Allah ƙarya ba abinda ya kai shi zunubi a duniya, ba abinda ya kai yi wa Allah ƙarya zunubi cikin zunuban da duk mutum zai yi. Allah ya kare mu shi yasa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa man azlamu waye ne kake ganin ya fi zama azzalimi mimman iftara alallahi kaziban kamar mutumin da ya kirkiro wa Allah ƙarya wanda ya kirkiro wa Allah ƙarya ai babu wanda ya kai shi zalunci ba azzalimi kamar sa ka shirya ƙarya ka shirya ƙarya ka ce Allah ne? Da ka yarda ka kai kawai ka tsaya a ba'ira ka yi, to da dama-dama amma ka ce wai Allah ne ya ce, wannan ai daga Allah ne ma. Sai ka shirya addinin kanka fa, sai ka zo ka ce ai na Allah ne, Allah haka yake so a yi masa, wanda ya yi haka ma ya fi wanda ya yi wancan da Allah ya saukar. haka suke ahlul jahiliya mutumin da zai zo yana bautar gunki in ka taba shi yace to ai yafi ka kai da katin kare Allah kai tsaye don su gumakan nan ba su ne allolin ba ba su ne suke wa bauta ba a su wasiɗa ne tsakaninsu da Allah eh mana abuduhu ba wai bautar su muke ba a muna kiran ne liyu qarribuna ila Allah zulfa don su kusantar da mu Allah to haka ma wanda duk ya riki wani Allah ka matsamar sai ce a su suna ainihin tawassuli ne da su suna neman albarkar su ne suna jingino da su ne don su na Allah ne su ba wasiɗa tsakaninsu da Allah kai tsaye ne wani aka tsaya yana wa'azi yana misali ya ce to ko cewa man ɗin garinku in ka je ofis ɗinsa ka isa kai tsaye ka tafi tap tap tap tap tap tap ka shiga gurin shi ba dole sai ka tsaya ka bi hannun wane ka bi hannun wane to Allah ma ciyaman ne wawa eh Allah za ka hada da ciyaman wai ko man balle gwamna balle shugaban ƙasa eh to shi Allah haka kawai za ka je kai tsaye wajensa to na ji ba kai tsaye wajensa za a je ba akwai wanda za a je gunshi amma waye to wanda kake zuwa gunshi din waye yace maka shi akaninsa da Allah ba wasida yaushe ka samu wannan garantin cewa wane ne kawai Allah ya ajiye maga takaddarsa yaushe aka bashi wannan jakadancin aka ce shine jakada in za a je gun Allah gun shi ake zuwa yaushe ka samu wannan ayar daga Allah yaushe wahayin ya sauka eh wanda aka ce in kun bi shi kun shirya shine ba in tudihu tahtadu manzon Allah ne aka ce in kuka bi shi kun shirya aka ce kuma in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna son Allah in ji manzon Allah yace ku bi ni yuhibbukumullah to sai Allah ya so ku zunubi ma an kuna da shi zai gafarta muku to amma ai ba wannan da kake nema ka tura mutane a kansa ba kaga sun ƙaryata manzon Allah wanda shine Allah yace abi sun kuma wa Allah ƙarya sun ce ga wanda za a bi shine na kusa da Allah ba wannan ba iftira'an ala Allah wa Allah ƙarya a fili ba kunya ba tsoron Allah ba a kuma jin kunyar fada a bainar jama'a Allah ya kare mu don haka kana taba su su ce kar ku yadda ku bar abun da kuka tarda na dauri ku kama sabo wajadana alaiha aba ana wallahu amarana biha haka muka da uwaye da kakanni suna yi kai haka Allah yace mu yi to wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban waye yafi wannan zalunci mutumin da zai kirkiri ƙarya wa Allah ai ba wanda ya kai shi zalunci wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamuna ƙarya fa suke yi wa Allah kuma sun san ƙarya ce su shugabannin sun san ƙarya suke yi wallahi sun san ƙarya ce kawai suna gyara ainihin rayuwarsu ne suna gyara matsayi ne manyan suna samu ai ba gashi nan ba in ya taso ana ta shine shine ba to shine suke so su yanzu idan suka dawo Allah da manzon Allah za su bi wai gani suke sun yi daidai da kowa ai ba za a ce su suna da baiwa ba in kuma suka ce hadisin da kuka saba karantawa sahihi shi sa su kawo yau ba su fi kowa ilimi ba kenan bari su kawo wani hadisin ƙarya tarihi na ƙarya kissa ta ƙarya irin wanda babu ita garaba ba kuwa sai a ce ban taɓa jin wannan sai a wajen shi eh, Ban mu taɓa jin wannan to ilimi kenan wai to amma ilimi na gaskiya kuma guda ɗaya ne dole kai ma irin wanda na faɗa shi za ka faɗi irin wanda wancan ya faɗi shi wannan zai faɗi to ai kenan shi bai fi kowa ba yaushe zai zo ya rika karanta hadisin da kuke karantawa eh da satin bidiya, wa kullu bid'atin balala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ku an anfusakum wa ahlikum nara kullu ma budaya eh wannan kowa ya san shi ai to in dai har ya tsaya nan kenan bai fi kowa ilimi ba sai ya rika kawo garaba bakin abubuwa yauwa to mai ilimi annan in ya dawo ya bi kaf nan kam ai kenan yayi daidai da wayannan almajiran to shi kuma babba ne Allah ya sauke inna ma yaftaruna ala allahi alkadhiba innama yaftaril haka ne ko innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati llahi wa ulaika humul kadhibuna Allah abun sani kawai fa ka sani yaftaril kadhiba yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna alladhina la yu'minuna waɗanda ba sa imani da ayoyin Allah sune yaftaril kadhiba suke ƙirƙirar ƙarya wa Allah amma wayanda suke da imani da Allah su suna jiran mai Allah ya ce sannan sai su faɗa mai manzon Allah ya ce sannan sai su faɗi amma wanda ba su da imani su suke ƙage-ƙagen ƙarairayi suna ɗora mutane a kai Allah ya ce wa ula'ika humul kadhibuna waɗannan fa su ne maƙaryata tabbatattun maƙaryata don ba maƙaryacin da ya fi wanda zai dage ya shirya ƙarya ya ce in ji Allah Aiko ko ku kake wa ƙarya ai ka kama maƙaryaci eh a ce dai sarkin garin ku zaka rika shirya wa ƙarya kana ɓata shi a gari ko shi ai baka kyauta ba balle Allah Allah ya hmm? wala taqulu liman lima tasifu alsinat alsinatukum haka ne kuwa kada kuke ɗauka abinda duk harsunanku suke shiryawa ku rika faɗi, alkaziba na ƙarairayi, haza halalun wa haza haramun, ku rinka cewa wannan shine halal, wannan kuma haramun ne, alhali kuma ba cikin wanda Allah ya haramta ɗin ba ne, wannan kuma baya cikin abin da Allah ya halatta, sai ku halatta shi, wanda Allah bai haramta ba ku haramta shi. litaftaru ala Allahi alkaziba don ku kirkiri ƙarya ku kaga ku dora wa Allah innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkaziba lalle waɗannan da suke kirkira ƙarya su dora ta ga Allah la yuflihuna har abada waɗannan in sun mutu da haka ba za su ci nasara ba aljanna ba za su same ta ba har abada to kaga la yuflihuna alfalahu dai kowa ya sani rabo ne na aljanna to duk mutumin da ya mutu yana bin son rai ya rika yi wa Allah ƙarya ya rika yi wa manzon Allah ƙarya ba zai samu aljanna ba duk ƙarya ce da ake muku tanadin aljanna ƙarya ana tanada muku uh, wai za a yarda da ku za a cece ku za a yi muku mai ceton kansa an ce ba zai ci nasara ba tunda Allah yi wa ƙarya wanda kake tsammanin cetonsa shine wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah amma ba wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah sannan ka zauna ka jira shi zai cece ka gun Allah shi ma bai samu ba Allah ya kare mu wa kadhalika alladhina yaftaruna alkadhiba ala ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallam to haka kuma abun yake ga duk masu kirkirowa manzon Allah ƙarya su ma suna daidai da wanda suke kagawa Allah ƙarya masu ƙagawa manzon Allah ƙarya daidai da masu ƙagawa Allah ƙarya suke don in ka ƙaryata manzon Allah Allah ka ƙaryata don Allah ne ya aiko shi in ka yi wa manzon Allah ƙarya kamar ka yi wa Allah ƙarya don shi ne ya aiko shi shi ya zaɓe shi annahu a anhu kaza min al-ahadisi sai ka ji ana cewa ai hadisi ya zo anhu daga wajensa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ƙarya ce wahiya kadhibun wanda kuma hadisan na ƙarya ne wallazi bi haza, wanda duk yake ba da labari da waɗannan hadisan na ƙarya min gairi tawaffuqin ba tare da ya tabbatar da sikancin su ba hadisi baka tabbatar da ingancin sa ba ka zo ka rika cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min gairi tathabbutin ba tare da ka tsaya ka bincika ba ka tabbatar to lallai ya kuno ahadul kadibina za a kirga shi ɗaya daga cikin makaryata zai kasance cikin masu ƙarya hadisi in baka tabbatar da ingancinsa ba tsaya ka bincika tukunna ka gano tunda gashi nan Allah ya taimake mu ya tsare hadisai da waɗansu zarata da Allah ya ba basira duk sun bi sun yi musu alamomi ingantaccen hadisi za a ce ma ingantacce ne na ƙarya a ce maka maudu'i ne la asla lahu ba ya da asali bai iso manzon Allah ba to kaga ka huta sai ka kewaye masa to amma idan haka kawai kai za ka ga an ce kala rasulullahi ka ɗauka? don akwai littattafan kasuwa wanda za a shirya zabi kawai a sa ku kuka ku bada sadaka sai mutum ya zo ya zauna ƙawar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man fa'ala kaza kaza wa kaza wajaza'uhu kaza yawmal qiyamati la za dakala an-nara la yakhruju hatta kaza wa kaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayi talafta muku azine zabi duk ƙarya ce kuma ba hadisi ɗaya da zaka bi an wane an wane ya iso manzon Allah zabi ne da su kan zaka bi to sai ka gana kuka ana bada sadaka yau wato shi bukatar sa ta biya sai yayi gaba kuma eh يكون عاد الكاذبين ينزو زي زما ديان مقريتا ولهذا جاء في الصحيح حكا يازو ا cikin ingantaccen hadisi ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من حدث عني بحديث wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa adul kadhibina duk mutumin da ya bada labari na wani hadisi yace hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana ga wannan hadisin fa anya hadisin nan ba na ƙarya bane kuma ya dage dai a haka ya kira shi dai kawai yace na manzon Allah ne to ɗaya ne cikin makaryatan da za a tashe su ranar tashin alkiyama sun ƙaryata Allah sun ƙaryata manzon Allah kuma su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su nemi wurin zama tun daga duniya su yan wuta ne duk mutumin da ya masa ƙarya to ya shirya kawai filin zamansa yana nan jahannama din ya zaɓi ta wani lungu ya fi so don ba za a hana shi ba shi ɗan gata ne a ciki eh, duk inda yake so ya zaɓa fal ya tabawwa maqa'adahu minan nari sai ya tanadi wurin da ya fi so a wuta nan ne gurin zamansa Allah ya sauke kafurci bai da wahala kafurci yanzu ne mutum zai zama rikakken kafiri babba wani ya sani wani ya sani wani kuma bai sani ba wa hadha min khirfati ahli jahiliya kuma a dage ayi ƙarya da gangan wannan sana'ar ƴan jahiliya irfatu shine sana'arsu su da haka ne wai su suke ci gaba in ba ƙarya suka yi wa duniya ba wai ba za su mulke ta ba ku dubi arnan duniya yanzu mana ba da ƙarya suke yi ba farfaganda kawai ga ta nan sai su fito muku da wani shiri na taimako ai ba kamar su ma masu tausayi ne ka turawa tausayi sai bature kirki sai bature kaza kaza kaza sai su fito da shiri a rika yi muku abu kyauta a rika yi muku abu na agaji a rika abun da ke kun biya a ƙasar kuwa muku yi su zo ce gashi kyauta kwanan na raba wani awaki da tumaki a keji akwai abun da suke so su raba muku na kafurci a ƙasa in dai arne ne ba yadda za a yi arne ya maka kyauta a kyauta duk kyautar da kaga arne zai maka to akwai abin da yake so e so yake ka ce ai gara ma arnan to wannan kalmar kaɗai in ka faɗi shi kenan shi buƙatarsa ta biya ka ce ai kaburan nan da kake ganin su sun ma musulmai to shi kenan shi kam yanzu ya gama da kai kalmar nan kawai in kai ya samu ka faɗe ta dai shi kenan shi ko siyasa yake ya samu dai ka ce gara ma arnan to shi kenan ya gama da kai kai kam yanzu an faka ka an same ka ba wai lalle ne sai ka yi wani abun da ya fi wannan ba bukatarsa kenan ya yi wani abu dai gashi nan ka ce gara shi da musulmi yauwa to ya gama da ku Allah ya sawaje ai kaji musulmai sun koma gefe suna ta yaban uh, arna suna yaban arnanci suna bata musulmi suna bata musulunci shikenan dama abin da yake so kenan shi ai babu yanda za a yi a ce wai kura ta zo wai tana wasa da ɗan akuya wai a ce so ne kura wai tana ɗan lakutar kunnen ɗan akuya da hannu tana mar susa yana ɗagawa tana so samar wuya yana jin daɗi sai a ce kirki sai kura eh uwar wai tana cewa wannan kuran kirki wallahi tana so samun wuyan ɗa to gobe ko za ki tar da ƙashin ɗanki shi ma ta samu kashin ba yawwa ko shakka babu ina muke eh, wa min wa min hirfati ahli jahiliya yace wannan shine sana'ar yan jahiliya annahu yaftaruna ala allahi alkadhiba ko da yaushe su za ka same su ba abun da suke sai ƙagawa Allah ƙarya haisu mu. ta inda suke riya annan laha mara bi kashfil aurati lokacin da suke ɗawafi a ka'aba tsirara lokacin da annabi sallallahu ya zo ana wa'azi sai suna cewa ai Allahu amara na biha Allah ne ya ce mu yi haka kaji ko ka bar mu e e fi tawafi lokacin da suke firara a suna tawafi wa haramu ma ahallallah abinda Allah ya halatta musu sai su haramta shi wa aza'amu suna riya a wa za'amu annallaha shara'a lahum haza suna riya cewa wai Allah ne ya shar'anta musu haka su suka tsara fa Tsoffinsu ne suka tsara musu amma wai suka ce wai shari'a ce daga Allah haka Allah ya ce yi wannan rigunan namu ba ku gani ba mun yi laifi da su in ka zo ka tuɓe don karka je ka bauta wa Allah da rigar da ka taɓa saba wa Allah da ita. To kai ɗin ne fa ka saba wa Allah to yi ka cire kai ɗin fato. Eh? Riga da kai ka sa ta ka saba wa Allah ita ce kuma mai to kai ɗin fa da ka saba wa Allah fatar jikinka fa. Tana nan. Eh? <laughs> kaga batan basira kuma mabiya sai su yadda ce eh ko eh ko kowa eh zazzare riga tumbur kenan sai haji eh wai an bi Allah Allah ya sauke amin na'am wa qala allazina ashraku wadannan mushrikan sai suna cewa lausha Allahu ma abadana min dunihi min shay'in to wai ku idan da Allah baya so mun isa mu bauta wani abu ne wani abu ai yana so ne shi yasa ya kyale mu ya za a yi kamar Allah bai son abu ya bari ana yi ai yana so ne lausha Allahu da Allah ya so ai ma abadana da ba mu bauta wa min dunihi wani koma bayan sa ba min shay'in komi inda ya so ba abunda za mu bautawa to tunda kaga ya bar mu to yana so ya yarda ne ka san sun iya magana in ka tsaya sai ka ga ah, to haka ne shi kenan sai ku tafi kawai lausha Allahu ma asharakana suka ce shirkar ma da kuke ta mushrikai ne mushrikai ne Allah ne ya yarda ai inda bai yarda ba za mu shirkan ne mutum ya isa yi abinda Allah bai so walau sha ar-rahmanu ma abadnahu Allah mai rahama kuma ai da ya so wa'annan din da bamu bauta musu ba ya so ne shi yasa muke bauta musu <laughs> kaji fa wa hada kulluhu kadhibun ala Allah duka wannan ƙarya ne wa Allah subhanahu wataala yi wa Allah ƙarya ne kawai da barbaru ne na yi wa Allah ƙarya haka suke yi sai su rinka zagaye-zagaye suna ta yi wani yana wa'azi ana ce mana mushrikai ‘yan bidi'a mushrikai yan bidiya to mu tun yaran mu mahaddata Qur'ani sufa sufa eh? wanda Allah bai yadda da shi ba ba waliyin Allah bane za a bashi Qur'ani ya manta malamai nawa ne aka ce yan wuta ne suna da yawa eh? suna da yawa suka ce mu yaran mu duk sun haddace Qur'ani kufa ba abunda kuka sani alama ce ta Allah ya yarda da mu Eh, to kuma shi ya sa kuke abin da kuka ga dama kuma ba ku abin Qur'anin? Eh? Ai ai ilimi ba wai shi bane. Bilam ibn Ba'ura ba ba basani ba ne Ƙaruna na fa. In ba annabi Musa da Haruna ba ba wanda ya kai ƙaruna sanin attaura. taura Karuna. da ilimi yana da ilimin sana'ar taura ba wanda ya haddace a taura in banda bayin Allah nan guda biyu annabi Musa da Haruna sai shi amma duniya ta halakar da shi to kuma kai yanzu don ka haddace Qur'ani kikenan kai kai dan firdausi ne kawai haddace Qur'ani sai kai mutum firdausi haka ake yi Allah ya wai ai ba shi bane ka san shi kai aiki da shi ka bi shi ka kadaita Allah duk zunubi fa ba wanda ya kai shirka duk zunubi ba wanda ya kai don bid'a yi wa annabin Allah shirka ne shirka kuma yi wa Allah shirka ne to biyun nan kuma ba sa son tarayya duk wanda kawa tarayya kuma kadaitakar ɗayan ba zai ma amfani ba a gani don haka ba abin da zai sa ka ka tsira kaman ka tsare tauhidi ka yarda da manzancin manzon Allah ya zama na shine kawai ka yarda ya zama jagoranka babu wani jagoran da ya fi manzon Allah a gunka to nan ne za ka tsira amma idan za ka yi warɓar da matsayin manzon Allah ka ɗebo matsayin wani kai ta kamba mashi to aikin banza za ka yi a rayuwarka ta duniya in kai wasa haka kuma idan za ka zo ka manta da ainihin ayoyin da Allah ya umurce ka na ta Allah ka ɗauki kalmomin wayansu bayan Allah ka riƙe ka ce su ne waradin da zai tseratar da kai to ina tabbatar maka ka warbar da ainihin ikon Allah ka riƙi na wani kuma ranar tashin alkiyama za ka ga ƙarancinka da ƙarancin wanda ka bi Allah ya taimake mu don haka waɗannan kalmomi na jahiliyan farko suna nan suna gudana a jahiliyar yanzu Allah ya kare mu wa hadha kulli kadhibun Allah subhanahu wa ta'ala duka kuma karairayi ne kawai ake shirya su ana jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala li'anna Allah jalla wa ala don Allah mai girma da ɗaukaka arsalar rusula ya aiko manzanni li'inkari mahum alaihi saboda su kyamaci abin da wa'innan mutane na jahiliya suke kai. To ya za a yi a ce kuma Allah yana so. Ai shi Allah son ku yake yi da tsira shi yasa wai daga kun saba mar ba zai hallaka ku ba. sai ya turo muku manzo dama tun kafin a haife mu aka yi faɗawa annabi Adamu Ya ce ku je duniya in ma imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna ku je zan rika turo muku da manzanni da shiriya duk wanda suka bi shiriya ta to ba tsoro ba bakin ciki tare da su waɗanda kuma suka saba in azabtar da su haka Allah ya ɗauki tsarinsa tun farko ba zai halakar da ku ba sai ya aiko muku manzo wa ma na mu'azzibina hatta nab'atha rasula falanas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalina haka Allah tsarin sa yake shi Allah ba wai irin shugabannin nan bane masu kwatsam gatsau hakan nan ba a'a shi tsarin daban ne da ainihin tsarin halitta ba wai tsarin Allah irin na halitta bane kai ne in mutum bai maka ba haka kawai ka fana kana tsafi so kake ya mutu ko ba ga bane to shi Allah ba haka yake yi ba kai daga mutum ya baka haushi wani a rabon goron suna kawai sai ya kwana yana tsafi wai sai ya kashe malam wane wai shi zai nuna wa gadara katon goron nan wai shi ya dauke shi eh? eh eh akwai wani katon goro da ya hada wayansu goron sai aka yi rashin za'a a fufun ba kamarsa kowane dan zalama shi yake kallo sai wani ya dauke shi shi aka rika nune nune da yatsa kuma sai da ya ji jiki wallahi ya ɗau goron nan eh sai aka zo aka yi ta ba babban haƙuri yana ca ku bar shi dai tukunna sai ya cinye goron sai ya cinye goron tukunna eh wai sai ya cinye goron tukunna to ba lafiya ina goron zai ciwo yana haushin haushin kare yake yi haushin kare ya kama yi aka zo aka yi ta ba shi haƙuri ya ce a ah, ku bar shi tukun sai ya cinye goron sai yaushe zai ciwo ba zai ciwo ba aka yi ta fama sai da ya sati sannan ya ce to kuje ku ce ya zauna gobe an kawo eh gobe ma ya dauki babban goro ko <laughs> eh wai goro ba ba to shi Allah haka yake kana tsammanin mutanen nan inda suna da matsayi kamar yadda suke faɗi za mu zauna mu kwana uku Allah ba za mu kwana uku ba. Ko awa ɗaya ba za mu yi ba. Eh? Awa ɗaya ba To Allah ya Allah jalla wa ala arsala rusula Allah ya aiko da manzanni li in kari mahum alaihi saboda kyamar abun da suke kai falhasilu hasili anna nasbata al-kadhibi ila Allah wa rasulihi huwa min umuri ahli jahiliya hasili ma abinda zaka lura ka gane duk inda kaje ana danganta ƙarya zuwa ga Allah a danganta ƙarya ga manzon Allah ka lura da kyau huwa min umuri ahli jahiliya wannan abun yana daga cikin al'amuran mutan da ‘yan jahiliya’ wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da sauran manzanni suka zo suka yi ta fama da su to haka yanzu wanda kaje yana fito na fito da kira na tauhidi ko yana fito na fito da kira akan sunna to ya gaji waccan dabi'a ce Allah ya kare fa'alal muslim abin da yake kan musulmi kam an ya hazara ya nisanci min hadhal fi'l ko amal ya nisanci irin wannan aikin ka ka kai musulmi da irin wannan aiki Al-Kabir wanda yake mummuna wa qad la yakdhibu huwa ta yiwu kai musulmi ne don in ji wani bawan Allah ko eh kai kawai ce maka ake bi nan kana bi kai ba kai ne kake karantawa kana gaya wa mutane ba ko to ta yiwu ya zamana mai eh, wannan wayar fa ta buga ta yiwu ya zamana shi gaya mata ake kawai binan nan sai ya sai a ga shi bai sani ba akwai wayanda aka halakar da su ga suna nan su ba su sani ba kuma an hana su ba za a yarda su je gun malaman da za su karantar da su ba an tsare su a wuri kawai wai su ci gaba da nan to hakan matsala ne malam ya ce to wa kalla ya kafi buhuwa, takan yi wa shi din bai yi wa Allah ƙarya ba la yakzibu huwa ala Allah shi din ba shi yayi wa Allah ƙarya ba lakin la ya taharra fi naqlil umuri shi din bai tsaya ya lura ina zai rika ɗauko addininsa ba shi kawai bi yake yi yana karɓo addini bai sani ba la ya taharra fi naqlil umuri anillahi wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko an rasulihi ko sallallahu alaihi wasallam inda duk zai je a ce masa Allah ya ce manzon Allah ya ce bai lura ya gane shin haka ɗin ne Allah ne ya ce, manzon Allah ne ya ce, la ya taharwa, bai tsayawa ya yi ƙirdado ya lura, ina ne zai cira to ilimi. Walfatawa, haka kuma fatawoyinsa bai tsayawa ya lura, ina zai kai fatawarsa la ya taharwa fiha, baya ƙirdado ya lura, ya tsaya ya san ina ne zai karfi fatawa. ina ne zai karbi addini fa'iza kana ma na kalahu haɗa'an ko ƙaɓon ko da abin da zai karɓo ɗin ya bayyana kuskure ne wa huwa lam ya tasabbat fihi shi bai tsaya ya yi bincike ya yi tasabbuti a ciki ba shi ma kawai sai ya tsaya ya yi tafasan irin wa'annan yin shi kenan sai ya tafi gaba shi ma ya ta yaɗawa wana sharahu ya je ya yaɗa shi alan nasi akan mutane to fa innahu yasiru adul kadibina shi ma zai zai ɗaya zai zan ɗaya daga cikin makaryata shi ba shi ya shirya littattafan ba amma shi in zai karatu baya lura da littafi ingantacce ko ba ingantacce ba shi kowanne kawai aka ce masa sa wannan shi zai yi ba zai tsaya ya gani ba maganganun littafin Allah ne ya ce ko ba Allah ba ko kuma kala fulan kala fulan ne eh ƙala Allah ƙala Rasulullah ne eh to shi kenan to amma idan na son zuciya ne fa littafin yana inganta yana ƙarfafa yana ainihin ɗaukaka addinin musulunci ne ko yana ɗaukaka ainihin wani ra'ayi ne ba zai tsaya ya lura ba don wani littafin za ka ga gaba ɗaya ra'ayi yake karantarwa ba addinin musulunci ba ne ba za ka ji an ce maka musulunci ba ba za ka ce ma musulmai ba sai ya ce ‘yan kaza’ duk wanda ya zama cikin yan kaza to ranar tashin alkiyama ba kamarsa duk wanda yake cikin yan kaza ranar tashin alkiyama ba kamarsa duk wanda ya riƙe waradi iri kaza in an tashi alkiyama matsayinsa kaza duk wanda yake kaza sau kaza a kullum yana da matsayi kaza to kaga wannan duka kuma ba abu ne da manzon Allah ya karanta ba ba ɗaya daga cikin sahabbai da ya yi shi ba a san shi ba a zamanin so ainihin wayannan imamai da muke da su ba abu hanifa imamu malik shafi ahmadu ibn hanbal duk ba su karantar ba sai ya zo yana tabe shi kuma yana ta shi ma ya yana yadawa yana karantar da mutane to shi ma ya zama ɗaya daga cikin makaryatan da za a tashe su ranar tashin alkiyama a kai su matsayin da ba mai shiga irin wannan matsayi na azaba Allah ya kare mu ga sabanin abun da aka karantar da kai an ce in ka rayuwa kan haka kana da matsayi babba ashe a wuta ne baka sani <laughs> Allah ya sauke wanda ya kare rayuwarsa yana yi wa Allah ƙarya ya kare rayuwarsa yana yi wa manzon Allah ƙarya ya kare rayuwarsa ya rena sahabban manzon Allah bai ganin sa kimar komi don irin wayannan mutane ba sa daukan sahabi a komi in za ka yi kira sahabi goma ba zai ce radiyallahu anhum ba sai in sayidina fulan sayidi fulan sayidi eh, radiyallahu anhu sayidi fulan radiyallahu anhu sayidi radiyallahu anhu Wanda sai di ni ya fi sai na abubakar. Eh? In ka je majalisa su sai a kai magariba ba za ka ji an kira abubakar siddiq ba. Sai dai a ce ma, ai, habba, ai mun gode da Allah ya ba mu wani. Wai mun gode Allah da Allah ya ba mu wani. Haka dai mara, wani zikiri da muke yi. To Allah ya sawage. To wani nan kuma mu ba mu san yaushe Allah ya ba ku shi ba. Eh. eh ina ne Allah ce gashi nan na ba ku eh? to amma ai ga wanda Allah yake ya ba mu laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahimun ba shine Allah ya ba mu ba to kai kuma ka ce da baka gode wa Allah ba sai yanzu da Allah ya baka wani eh <laughs>

yanda aka ɓata mana musulunci yanzu a rayuwarmu nan aka ɓata mana ‘ya'ya yanzu wani wuri fa in ka zo wucewa idan da yaran nan sun san in sun buge ka ba za a kulle su ba wallahi da za su saka gaba za su yi su da duka eh wai kai makiyin Allah ne tunda ka ki ba ka son shehuwa ne eh? don me kai kullum qala Allah qala rasulullahi Yahudawa ka gansu nan idan da ya san ba ɗan sanda a duniya da bugun ka zai don shi ba Allah yake tsoro ba shi ɗan sanda yake tsoro ya zan ya buge ka ya bugo wa kansa aiki shi ba Allah ba idan da ya san zai buge ka ya kwana lafiya wallahi da kashe ka ma zai to ko da yake ana kashewa mai eh to kar ka budda tsammanin wata rana za a kashe ka kai ma eh? kwarai da gaske sai dai ba gaskiya kan ke in za ka faɗa ka faɗa in za ka bi ka bi in kuma tsoro kake yi koma don wannan kam kilas ne wata rana in kai baka yi wasa ba ma kashe kan za a yi don wanda bai son Allah bai son manzon Allah bai son mai son su yawwa kuma ya kashe kashi ba komi bane a wurin shi yana ganin wai ya taimaka wa sa shi yanzu zai samu matsayi wa yasiru qaddarran nasu ya qaddarran nasu ya zamanto ya cutar da mutane bi hadha shay da wannan abu allazi na qalahu lahum wanda ya ciro shi daga wayancan miyagun shaidanun malamansa lahum zuwa ga wayannan mutane wa sharahu bi ko bainahum ya zo ya watsa tsakaninsu, su sai ya bata su yanzu in kaga yanda yara suka lalace sai kaga mutum yana tafiya da abu a wuya foto a wuya eh foto a riga foto a wuya yana tafiya yana rangaji kiɗa rawa waka wai addinin musulmi wai bege ne yanzu fi sabilillah irin wannan rayuwa ta musulunci mutum in aka zo aka tashe shi daga bacci ma aka ce haka manzon Allah yayi ko da gigin bacci zaka ce haka yi da gigin bacci dai a tambaye ka ce haka manzon Allah yayi wallahi zaka ce a'a eh ko baka da ilimi ka san wannan ƙarya ne ba haka manzon Allah ya karantar ba addinin musulunci na hankali na nutsuwa ya za to in dai har wannan an yarda mu yi to ai kawai ba abin da za a hana mu yi to menene kuma ya saura na sabon Allah ai ta yi kawai eh ba wani abu kuma mazan mu da matan mu mu haɗu kawai mu yi ta rawa muna waka kan me ya saura ga kiɗi mai daɗi ba irin nau'in kayan kiɗan da aka haramta fa wai kowace irin jita a kaɗa ta duk wani irin badujala a doke ta kowane irin danne-danne a danna sauti ya fita inda za a kira wai zikiri to shi kenan ya halatta. Ina wannan hadisi ya kullo, yaushe aka yi wannan wahayi na wannan aya da ta halatta musu wannan abu? Hmm? Walwajibu abinda da yake wajibi, annal ahadisa, al-maudu'a, al-makzuba, la turwa, la taruju. wala turwa la taruju wala turwa yace abin da yake wajibi akan mu mu musulmai lalle hadisai al-mawdu'a waɗanda aka kago al-makdhuba waɗanda suke na ƙarya la taruju ba a tallasu ba a tallata hadisan ƙarya wala turwa kuma ba a ruwaito su in ka tallata hadisin ƙarya ko karwaito hadisin ƙarya to ka zama ɗaya daga cikin maƙaryata bal tuhasir kewaye su ake yi wa tudayik a kawo hadisai ingantattu a matsa musu don a bata su wa annal wa'aza don masu wa'azi wa du'ata masu kiran mutane Ya na fi ma ya kuluna ya kamata su yi taka tsantsan su gane me za su faɗi ba haka kawai komi za ka zo ka gaya mutane don su ji daɗi ba wa'azi ba ana yi don a ji daɗi ba ne a don gaba a ji daɗi don shi wa'azi dama an zo don a hana ka abin nan da kake yi kana jin daɗi don a nuna maka daɗin gaba ba wai a zo a kawo maka abin da za ka ji daɗi yanzu ba duk wanda ya zo ya kawo maka abin da za ka ji daɗi yanzu to shi kuma ya hana ka jin daɗin gaba kaga ko mutumin da zai zo ya ce maka ku haɗu kawai mazan ku da matan ku ku yi rawa ku tafi taro gari kaza ku je ku samu masaukin ku ba komi ya halatta akwai waɗanda ma in an je taro wai ana yin auren kafin auren mutuwa wai halal ne yan shi'a kenan matta tuka alakan ala ishirina eh wai wai tuki. in ta ga ka mata ce mata tuka in kuma ta kalla ta gaba kai bane akwai wanda take hari sai ta ce aha eh, eh in kuma ita ta ga ka mata yi ta ku gaisa ce mata tuka in ka ga ta ka ce mata tuki shikenan wai ta matuyi auren ta matuyi auren mutu'a eh auren mutu'a kai eh to anawa kafin a gama taro ko kaza to sai ka bata sadaki kenan wai wannan din ai ba zina bane auren mutu'a ne ai da an yi don haka kuma ba haramta ba ina ayar da ta haramta su ba su yadda da hadisin da manzon Allah ya hana ba a su ina aya babu ai ba hana ba to halal ne to wannan taron ba za a ji dadin zuwa ba za ka gani mata suna so su je taron samari matasa suna so su je saboda ba matsala a wurin Ga kiɗa, ga rawa, ga shakatawa, ga aure na lokaci. Sai mutum ya zaɓa. Yi eh, kuma in aka rabu shi kenan aure ya mutu, sai a wani taro kuma, to sai a wani taro. Kuma ya zaɓi wata. Eh. Yi. Ba wai kage ba ne haka yake. Yauwa, kai in baka sani ba. Haka yake wannan tabbas, kuma kutsa da ƙarfin hali ka kutsa ka gani. A'a. dan <laughs> in baya baya ba za ka san da wannan ba ko za ka shiga sosai za ka gano yadda za ka halaka da kyau to don haka wajibi a kanmu annal ahadisal al-mawdu'at al-makdhuba la taruju wa la turwa bal tuhasar wa tudayar wa annal wa'aza wa du'ata yatathabbatuna fi ma yaquluna anillahi wa rasulihi lalle ne mutanen da suke wa'azi suna kiran mutane zuwa ga addini su san me za su faɗi su gane irin hadisi da za su rinka ba mutane su gane irin littattafan da za su karantar da mutane su gane irin bayanan da za su yi wa mutane ba kowane hadisi kowane littafi za ka karantar da jama'a ba wasu littattafai badar da mutane ne kawai zunzurutu girmama wa'yansu ne ba girmama Allah ba ba girmama ma'aikin Allah ba ba girmama addinin musulunci ba girmama wa'yansu hanyoyi ne kawai Allah ya kare mu bal tuhasar wa tudayak kewaye irin wa'yannan ƙarairayi ake kuma ƙuntata musu ma ake yi da hadisan gaske a yi ta kawo hadisai na gaske ana ƙaryata su yanzu kamar yadda wannan littafi yake yi su za su ji daɗin wannan littafin? eh ai ba za su so littafin nan kaga shi bai da daɗi za su ce eh to don da ina ga mu ba mu san shi ba ma to sharhu masailil jahiliya kuma ya girme kakannin mu to don haka irin wa'annan su ne za a karanta a kuntata musu su ma su ji ba daɗi tunda sun kuntata Allah ma sun kuntata ma'aikin Allah suna kai musu ƙarya kai kuma sai ka ji tsoron ƙaryata su wanda ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzon Allah ka ce ƙarya yake kuma har wani abu ne a gunka ya wuce kashe ka ne ƙarshen hukuba dai da haka nan mabiya annabi Musa alaihi salatu wassalam da suka yi imani suka daina shirka Fir'auna ya ce to lallai ko za ku ga abin da muku. Mm. Eh suka ce faqadi ma anta qadi inna ma taqadi ya alayatid duniya. oh duk hukuncin da kaga dama kai ina ce dai hukuncin ka ta taqadi hadhihi alayatid duniya. iyakacin hukuncin ka na wannan duniyan ne ko hukuncin ka ya wuce duniya ne fir'auna ya to kai abinda zaka yi iyakacin ka duniya daga ran mu ya fita dai dole ka ja mu mu rute ko ka binne mu ko ka kone gawar amma dai zaka hakura haka aiko to kai ranan da Allah ya kama ka ba zai kare ba naka kai ran da Allah ya kama ka naka ukubar ba za ta kare ba ba za ka mutu ba balle ka huta ba za ka lalace ba ka kare balle ka daina jin zafi to don haka kai iyakacin ukubar ka ta duniya kuma wani abu ne faqdi ma anta qab inna ma taqdi hadhihi alhayati ad-dunya Allah ya taimake mu a kazalika bil umuri halal wal haram haka kuma abubuwan da ake ce musu halal da abin da ake ce musu haram ya kamata ka gane ba kowane abu kawai za ka zo ka haramta wa mutane ba ka tabbatar haramun ɗin ba haka kawai ka zo ka halatta wa mutane ba bincike ba ka tabbatar da halal ne don shirka ne ka halatta haramu shirka ne ka haramta halal ba mai haramtawa sai Allah ba mai halattawa sai Allah kada ka kuskura ka halatta wa mutane wani sabon Allah ka ce ya halatta ba komai za a cece ku ko kuma wani abun da yake halal ka haramta musu ka ce ba a so sai in Allah ne ya ce duk inda za ka ce haramun ka tabbatar da akwai aya ko hadisi duk inda za ka ce halal ka tabbatar akwai aya ko hadisi kada ka halatta da ra'ayi kada ka haramta da ra'ayi shine wa kazalikal haramu wal halalu ko wa kazalikal halalu wal haramu duk wa'annan abubuwa ne da Allah ne kaɗai yake yin su wal fatawa alaihim haka nan ba da fatawa kan mutane ka tabbatar da fatawar da zaka karɓa ko kuma zaka bayar ta dace da Qur'ani ko ta dace da hadisi eh lalle haka ne aka ba da fatawa a zamanin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka kwatanta da wata aya ko ka kwatanta da wani hadisi ko da an samu kuskure anan sai kaga Allah ya tsiratar da kai saboda me saboda kana taka tsantsan dole kuma a samu kuskure wata ran to irin wannan kuskuren sai Allah ya yafe maka shi to amma haka kawai kake kwamfalo abunka kawai baka bincike watakila ma kai kanka ka san baka sani ba don kar a ce baka sani ba haka kawai sai ka faɗa eh kaza ne eh, ai abun kunya ne a tambaye ka abu ka ce baka san shi ba sai ka faɗi kawai to ka shiga uku Allah ya sauke in kunya ce kuma ta lahira ta fi zafi don ranar ne ranar da za a toni asirin mutane yau matublar sara'iru ranar tonon asiri Allah ya ganar da mu an ya tasabbatu fi sha'niha ya kamata a cikin wayannan al'amurra sha'anin nan duka gaba ɗaya masu wa'azi da masu kiran mutane zuwa ga addini su tsaya su yi ta bincike suna kaka tsantsan su tabbatar da abin da za su faɗi ya yi daidai da wanda Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah ya ta'ajjalu fiha kada kai saurin yanke hukunci tun baka yi bincike ba in abu ya zo kana shakka saka ce to bari sai na duba ko bari sai na binciko to shi kenan sai ka ci nasara li'anna al a fiha qawlun 'ala Allah bi ghairi ilmin don ka kamfalo wa mutane kuskure da gangan baka bincika ba kamar ka faɗi abu ka ce Allah ne ya ce kamar ka faɗi abu ne ka ce manzon Allah ne ya ce don duk inda ka ba su sun yarda da maganar ka tafiya za su yi kawai su yi ta yi su ce ai halal ne eh ai halal ne kenan sai a yada ai ta yi Allah ya sauke don haka yi wa Allah ƙarya ne yi wa manzon Allah ƙarya ne da gairi ilmin ba tare da aya ko hadisi ba. wa kazalika takdhibu bil haqqi haka kuma idan ka tabbatar da wannan abu fa gaskiya ne aka faɗi don dai ya saba da ra'ayinka sai ka ce ka ga Allah ku rabu da su ƙarya suke yi al haqqu thabit ƙaryar da take tabbatatta anillahi wa rasulihi daga Allah take daga manzon Allah take haka kawai kai kuma sai ka ƙaryata don me don bai daidai da sauran ka ba nawa ne suke ƙaryata Qur'ani yanzu da yawa nawa ne suke karyata hadisai nawa ne kiri-kiri zaka ce musu musulunci su ji kawai kaman ma ba addini ka ambata ba nawa ne zaka ce musu sunnar manzon Allah su ji kaman kafirci ka ambato sai ka faɗi wata ɗariƙa su mai falala sannan sai su eh Allah ya sauke la ya ƙillu to wallahi wannan bai yi kaɗan ba fa alal jarimati anil ko ko ba shi bane la yaqillu fil Kar karka ɗauka kaɗan ne wajen laifi anil kadhibi ala wa rasulihi dangane da masu yi wa Allah da manzon Allah Kar karka ɗauka idan aka ja maka aya aka kawo hadisi aka kawo matsalar da Allah ne yace yayi ta matsalar da manzon Allah ne yace yayi ta ka ƙaryata yi tsammanin wai kai baka ƙaryata Allah ba baka ƙaryata manzon Allah ba ina ba ƙaramin abu ba ne babban aiki ne babban ƙaryatawa ne la ya ƙillu bai zama kaɗan Filjari jarimati wajen laifi anil kazibi alallahi wa rasulihi wajen ƙaryata Allah da manzon Allah babban ƙaryatawa ne ba ƙaramar kai ba kala ta'ala faman azlamu mimman kazaba alallahi wa kazaba bis sidqi iz ja'ahu waye makaryacin da yafi wannan wanda zai wa Allah ƙarya ya tsara nasa yace shine na Allah ya tsara yace shine na manzon Allah sannan idan asid gaskiya ja'ahu tazo masa wa kazaba sai ya ƙaryata waye ne yafi wannan zalunci inji Allah in akwai ku fada babu don haka Allah ce to ba makaryaci kamar wanda za a kawo masa aya a kawo mar hadisi sai ya ƙaryata sai ya kawo son zuciyarsa sai ce shi ne gaskiya kaga yi wa Allah ƙarya yi wa manzon Allah ƙarya ya karyata ƙaryata gaskiyar da Allah ya ce abi ya ƙaryata gaskiyar da manzon Allah ya ce abi don haka babu azzalimi wanda ya kai wannan Allah ya kare ni wa zalika annahu idza lam yuwafiq hawahu wannan fa idan abun bai yi daidai da sauransa bane ko yaya ka kawo hujja in dai bai yi daidai da sauransa ba ƙarya kake yi kuma ko da ma me kake karantowa aya hadisi aya hadisi in dai baka kan ra'ayinsa baka tare da tawagar tafiyarsu ƙarya kawai take kana wuce za ce ga makaryatan nan ka gan su nan makaryata su zo su bi mutane su taugamun mutane da surutu maganar Allah ce surutu maganar manzon Allah ce surutu su kuma in sun zo sun yi nasu surutan su ce daidai daidai eh, daidai saboda ne izlam yuwafiq hawahu saboda ka kawo abin da bai daidai da sauransa ba hawala raddahu sai ta kokari ya zai yi ya da wannan abu ya zai yi kuma ba zai maido ba raddin ba zai yi ba yi ta nema ya samu wata aya yayi ta nema ya samu wani hadisin da zai gyara nasa babu ya nemo wanda zai bata wanda kai babu don Allah ne ya faɗa manzon Allah ne ya faɗa don ya yi ƙoƙarin da zai mai da nakan ya yi maka raddi bitta ka ya karyata ka wata eh, shiki ko in bai samu ba to sai ya fara kai ƙaranka don kai daɗe nan mutane fa in kun bar su za su bata gari an dade ana yi eh, wata shiki fi eh, yanzu kuma kai kuka za a yi kai yanzu kuna jinsu suna ta wannan batanci a gari za a gyale su da haka ba kaza ma suka girma suka zama kaza da haka ba aka yi katsi ne da haka ba aka yi kaza da haka ba kaji ba shi wai yanzu a kashe ku don shi kuma yazo ya saba wa Allah eh idan shugaba mahaukaci ne wawa ne sai ya bi su sai ya bata garin sa Allah ya taimake mu a gani sai ai tace muku ai wayannan kuka bar su za su bata gari wayannan kuma ga matasa duk sun hankali sun bi hadisi sun bi ƙur'ani sun daina zaɓen Allah ba sa shaye-shaye ba sa rawa ba sa waƙa ba ruwansu daga karatun ƙur'ani a wayansa sai hadisan manzon Allah sai wazin malaman sunna kuma sun ɓaci wani kuma za ka gan shi ya toshe wani abu da ƙaton abu a nan ya toshe nan yana tafiya da ƙaton wando yana rangaji ya yi aski ya yi gammo gammo a sama wai su ne masu kyau ka ji rashin hankali wai wayannan yaran su ne masu kyau wayannan da suke rike da riyadus salihina suna karantawa wai sun baci annabi ana kai karanta eh wai sun baci wallahi sun bata gari za su lalata garin ku wallahi za su kashe gari su fa wai su ba su samu yanda suke so bane tunda ba su samu yanda suke so ba to ba hujjar da za su ba za su iya fitowa su ma su yi wa'azi su ja hankali ba ba za su iya ba to bari su yi yanda za a kashe ka a huta in aka kashe ka kaga sun huta yanzu sai su ci karensu ko ba su babbake ba bare ci ba yi to ya kura take ci ba aka take yaga ba tana babbakewa ne zai ciwo eh? eh kaga ana babbakewa an rage wani abu in ba ka kusa kaga za a ci a more yanzu ba mai cewa ƙarya ne to haka suke yi in suka kasa samun hujjar da za su ta ka to sai a fara kai ƙaranka Eh a kai wa DPO, a kai wa sarki, a kai wa chairman a kai wa waye, a kai wa eh masu unguwanni ku yi hattara kar ku rika jale su suna kaza ku je nan a zauna a yi mitin. A yi ta mitin akan ka kai ba, kowan komi ba ma. Yawan aka kira ka aka ce maka ma shiga na aka kulle fa shikenan baka da wani wanda zai zo ya kunta ka amma an rafa yanda za a yi ai ta taro ai ta taro ana ta bata lokaci eh? haka ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ai masa ba aka yi ta zama aka ce a kulle shi ce in aka kulle shi wani tashin hankali ne to a kore shi to inda zai koma kun san me zai hado eh to yanzu a kashe shi to wani irin kisa za a mar danginsa ba za su bari ba in aka kashe shi mabiyansa ba a sanya za a yi su ba wani irin ramuwa za a yi ba don an san farko abu ba san ƙarshen sa mm. wanda za a yi aka yi ta yi aka yi ta yi dai ƙarshe dai ba irin abun da ba a yi ba sai Allah ya ce masa kai ka bar musu garin ka bar garin sannan suka gama shiri suka ce to yanzu in ma za a kashe shi to kowa ya kawo saurayi ɗaya don yanzu in mutum ɗaya je ya kashe shi ko ƙabila ɗaya to sa za su yake shi yaƙin ba san inda zai tsaya ba amma in aka ce dukkanmu ne muka kawo mu to banu hashin ba inda suka iya da mu iyakace su ce mu biya diya man nan za su gagare mu ne da za mu ba su zai gagara ba to haka aka je ya wayannan matasa Allah ya ce ka tafi ka wuce su ka tafi Madina ya fito suna tsaye kin ba su sani ba ya ta sa musu ya sarka da eh ya wuce suna ta gadin babu <laughs> asuba sai suka bi likita kai gari zai waye ba mai komi ba suka yi wacce suka ga aliyu ne a kwance kawai kai ina mai gidan ka yace wani mai gida na sai ni na tunda na kwanta nan ban kai inda yake ba suka kai ta in ayyata ayyata sai suka yi waje ina shikenan dalilin ci gaban addinin musulunci kenan ka je aka kafa daula a can addinin musulunci shi ba wai kage bane ba karerai bane gaskiya ce da gaskiya idan hujja ta gagare su to tashkik sai ka kara da kuma kai kuka fi a kansa kafili ahalil ahwali to haka duk wani ne son rage ki in yayi yaji dalilan ka sun fi nashi karfi to sai kuma fara. zai fara eh sai abin a furda abin a furda hmm. yadda zai za a bata ka Allah ya sauka sauƙaƙe to don haka wannan shine matsala matsala ta gaba shine inda za mu ji yanda a istin menene eh eh <laughs> to za ku ji shi shi wa insha Allah Allah na'am قالوا أن هذه نعم قالوا أن هذه suka su, su karu suka ce wannan fi'ili wannan aiki wannan aiki da suke aikatawa na yin dawafi tsirara umurni ne daga Allah eh wannan mugun aikin nasu ba biqah suka ce ai daga Allah ne Allahu amara na biya mutanen jahiliyar na ba sun yi biya ba yanzu suna da manzon Allah don Allah ne ya dora masa hakuri da ba zai iya yin aikin nan ba to Allah ya zabe shi ya dora mara hakuri gashi nan ya cimma nasara ya koma ga Allah haka kuma mabiyansa suka ta fama Allah ya wannan aikin Allah ne su suna jin wa'azi ne kawai suna zuwa suna karatu ne sun san abin da nake ba ni nake faɗin shi ba ni yanzu na isa in shirya wannan aina ne karatun da zan tsara wannan in banda dai kawai mutane sun kasa gane ya kamata su faɗi eh ai ni ban isa in shirya wannan abu ba a gani ban isa ba wallahi alaikum assalam masu kungiya masu kida da waƙa da su ne wani yare kuma ba mutum ka fahimci bi shi yana goyon bayan irin wannan hmm. har ma wala Allah yana iya gayyatuwa a zo a gidansa to wannan mamin ya halatta mutum shi sallah a in dai har ya tabbata mai wannan tsarin ne mai kida da waka bai halatta ba bai halatta ba mutum yana wannan ɗabi'a ta kin manzon Allah ta ƙaryata ayoyi da hadisai kuma ga zamana shine limamin ka akwai matsala ai gara mai yin wani sabon Allah akan mai ƙaryata Allah da manzon Allah in wani sabonsa Allah yake can gefe ya fi sauƙi akan wannan don an cewa man azlamu min iftara ala kariba to kaga wannan shi yafi muni amma idan wani laifinsa ne can daban gefe ko in yaje kasuwarsa yana wani kware-kwarensa a gefe eh. wannan daban tsakaninsa da Allah to amma wannan fa abshirme yake sai yazo ce Allah ne yace addinin Allah ne ka kago abu kace na Allah ne ka ƙago abu ka ce manzon Allah ne yake ya fi muni amma shi wancan mai sabawa yanzu kamar mai kiɗa da waka can daban hmm. shi wannan ya yarda ba na addini yake ba ya fi shi eh, ba wai abinci yake nema ba shi ma ai ba halatta mara nemi abinci da haka ba sabon Allah yake shi ya sani in ka taba shi ya san sabon Allah yake kuma a ransa yana tuna baya so ya mutu da haka yana da niyyar kafin ya mutu zai tuba hmm. to wannan ko ba so yake ma ya mutu da haka shi addini ne amma ya dasa wasu kana tuna zai tuba wannan hmm. to amma duk wa'ancan su dan koyro su waye da suka mutu sun so da a ce sun tuba kafin su mutu don su ba su taba ce maka addini suke yi ba ko to amma shi wannan kidansa da wakansa wai addini ne shi ya mutu ma yana yi to yaushe zai tuba wannan to ya fi muni gara su su haruna uji Eh, sosai gara su don su sun san sabon Allah suke yi in sun zo tallar kuma yanzu ta Allah suke yi amma su wannan wai wannan din wai Allah ne ya sa su ba su yi wa Allah karya ba wannan wai haka manzon Allah ya yi shi ya ce su yi ba karya ba ce? to don haka mutum ya san me yake yi kawai mu yi wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna da bayin Allah da ba su da lafiya kuma rashin lafiya ce wanda abun kamar iska yaranmu ne daga zuwa makaranta sun dawo suna ta kuka suna ta faduwa suna cewa gashi nan gashi nan zai cire mun ido zai cire mun ido mu sa su cikin addu'a Allah ubangiji ya yaye musu Allah ya yaye musu muna da wani dottijo shi ma yana nan kwance ni ban da labari ma sai ɗazu muna maganan yaran sai aka ce ai shi ma yana kwance baya da lafiya wani babanmu yana nan shi ma ba shi da lafiya muna fatan Allah Ubangiji ya yi musu da sauran ‘yan uwa da ba su da lafiya, duka Allah Ubangiji ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya, Allah ya ba su lafiya, Allah ya yi musu, mu karanta bismillah da fatiha mu yi musu ainihin tawassuli da wannan don Allah ya yi musu. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeah, I Thank you.